hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 27 ga watan Fabrairu, shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 56 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zur'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da ainihin tafarki da ainihin tsarin rayuwa da karantarwa da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da addini da manhajin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa wasallama ya gudanar da rayuwarsa babu shakka malamai suna jinjina ga ibn Luqayyim saboda lura da wannan aiki da ya yi wajen tattara ainihin bayanai da kaiwa matuka wajen tsara su alhalin yana nesa da ainihin gida yana nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna karatu a cikin faslin da malam ya kulla dangane da ainihin sallar walaha a inda yake tattauna mana ka'idoji da kuma ainihin wato falaloli da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin shiriyarsa dangane da sallar walaha za mu tashi inda yake cewa thumma rawal hakimu an ishaq ibn bashir al-muhamili qala haddathana isa ibn musa haddath an jabir an umar ibn subhin an muqatil ibn hayyana an muslim ibn subaihin an masruqin an aisha wa ummi salama radiyallahu anhuma daga masruq yace daga aisha da ummu salama Allah ya ƙara musu yarda zakara qalata su biyun suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli salatar duha fintai asharata raka'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sallar walaha raka'a goma sha biyu wa zakara hadithan tawila ya ambaci hadisi dogo wannan hadisi jama'a bai inganta ba ga wani mutum nan a cikin isnadin mai suna amru dan subh wannan mutumi matruki ne malaman hadisi sun yi watsi da shi amma wannan hadisi yana da shahidi wato wani hadisi mai ƙara mushi karfi wanda al-Imam tirmidhi da Ibn maja suka rawaito daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda shi ma isnadinsa za'ifi ne kamar yadda malamai suka ce da aka riwayar tabbatar da cewa ana yin sallar walaha raka'a ba bata tabbata ba a hadisance wa qala al-hakim abu ahmad ibn muhammad Sirafi, sirafi Haddasa na abu qilabah Rakashi. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى daga ainihin wato sayyidina aliyu ala ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kasance yana yin sallar duha wannan isnadi ne wanda yake da ainihin wato karfi wato abin lura ba abin watsi kai tsaye ba wabihi da dai wannan isnadin ila abul walidi har zuwa kan abul walidi wanda shine dalibin shu'ba to a wannan riwaya sai yace haddathana abu awana an husayn ibn abdurrahman an amr ibn murra an imarat ibn umair al-abadi an ibn jubair ibn mut'im an abihi daga jubair dan mut'im annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sallar walaha ƙalal hakim bayan da al hakim ya gama kwararo waɗannan riwayoyi sai yace wa fil babi an abi sa'idin al-khudri wa abi al-ghifari wa zaid Arkam arqam wa abi hurairata wa burayt aslami wa abi darda wa abdullahi ibn abi awfa wa itbana ibn malikin وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن حمام بن حمار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم yace a cikin wannan mas'ala wato babi dangane da sallar walaha sahabbai ɗinnan gaba ɗayansu suna da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Abu Sa'id al-Khudri da Abu Zarr al-Ghifari da Zaid dan Arqam da abu huraira da bardatu al-aslami da abu darda'i da abdullahi dan abu aufa da itbanu dan malik da anasu dan malik da utbatu dan abdullahi sulami da nua'imu dan hammarin al da abu umamat al duka waɗannan sahabbai al hakim ya ce suna da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama dangane da ainihin wato a sallar walaha wa minan nisa'i a cikin mata kuma akwai Aisha bintu Abi Bakr Aisha as-sayyidatu siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata yarda wa ummu hani'in da gwaggwan manzon Allah yar uwarsa ummu hani wa ummu salamata radiyallahu anhunna da kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mata yarda ummu salama kulluhum duk waɗannan mutanen mazansu da mata shahidu sun ba da labari sun shaida annan nabiyya sallallahu kana yusalliha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana salatan ainihin wato sallar walaha wa zakara at-tabarani min hadisi ali wa anas wa aisha wa jabirin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yusalli ad-duha sita raka'atin sannan al-imam at ya kawo riwayoyi daga ainihin Aliyu dan abu talibin da Anas dan Malik da Aisha da Jabiru dukkaninsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar duha riwayan Anas dan Malik wadda ainihin malam yake ishara anan al-Imam tabarani da ya fitar da ita akwai al-Imam al-Haythami mai Majma'u zawaid ya tabbatar da cewa riwaya ce mai rauni saboda raunin wani mutum mai suna Sa'id ibn Muslim al-Umawi wanda sa Imam bukhari da Ibn Ma'in da sauran malamai sun ainihin da'afa shi sannan sai riwayar Jabiru wadda ita ma tsabarani ya fita da ita a cikin al da daga riwayar Muhammadu dan Qais daga Jabiru sai riwaya Aisha wadda ita ma al imamu ainihin wato Nuruddin al-Haythami ya ambace ta a cikin Majma'uz Zawaid da Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana yin sallar duha ba sai dai a fatuhu makka ta gan shi yayi wanda ita ma wannan akwai maganganu game da isnadinta haka na riwayar sayyidina ali al-imamu ahmad da abu ya'ala sun fitar da wannan ainihin wato riwaya waɗannan riwayoyi dai abinda ake nufi jama'a a takeicin aka har su ga baki daya za su tabbatar da lallai wannan sallah to ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana yin ta sai malai ce faqtalafan nasu sai malamai suka yi saɓani fi hadhihi al-ahadisi ala turqin game da waɗannan hadisai sai malamai suka yi saɓani suka shiga tafarki daban-daban minhum man rajjaha riwayat al-fi'li ala tarki sai aka samu wasu malamai suka karkata akan cewa sun fi ganin goyen bayan a dinga yi fiye da a bari riwayar da ta ce yana yi suka karfafe ta fiye da riwayar da ta ce baya yi bi annaha musbita suka ce waɗannan riwayoyi suna tabbatarwa ne ziyadata ilmin khafiyat tatadammanu ziyadata ilmin khafiyat ala nafi wanda yace ana yi to yana tabbatar da wani ƙarin ilimi ne wanda wanda yace ba a yi bai san shi li'anna al-musbita muqaddamun ala nafi kamar yadda yake a cikin qawaid na usulul fiqh qalu suka ce wa kar yajuzu an yadhhaba ilmu mithli hadha ala kathirin minan nasi abu ne da zai yiwu a ce wannan irin ilimi ya zama da dama daga cikin mutane ba su san shi ba wa yujadu indal aqal sai a same shi a gun yan kaɗan su ne suka san shi kamar da ya faru ana Ƙalu, waɗannan malamai suka ce wa qad akhbarat aisha wa anas wa jabir wa ummu hani wa ali ibn abi talibin annahu sallaha kaga aisha da anas da Jabiru da ummu hani da ali Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su sun ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin wannan sallah qalu waɗannan malamai suka ce wa yu'ayyidu hadha al-hadith hadha hadhi ah, wa yu'ayyidu hadhihi al-ahadith as-sahiha al-mutadammina lilwasiyati biha wa yu'ayyidu hadha al-ahadith as-sahiha al-mutadammina lilwasiyati biha daga cikin abin da ke karawa wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas shine akwai hadisai da suka zo ingantattu waɗanda suke ɗauke da manzan Allah ya yi horo a kan cewa a dinga yi wal muhafazatu alaiha waɗanda suke nuna manzan Allah sallallahu ya karantar da adage wajen yi wa madhi fa'ilaha manzan Allah sallallahu ya yabi masu yin sallar walaha wasana'i sana'i alaihi manzan Allah ya yi yabo ga waɗanda suke sallar walaha fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi siyami thalathati ayyamin min kulli shari sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban masoyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya ya bani ainihin jan kunne akan abubuwa guda uku siyami salasati ayyamin min kulli shahri cewa na dinga yin azumin kwanaki uku a kowane wata wa raka'atayyi duha da raka'a biyu waɗanda ake yi da hantsi wa an utira qabla an anama kuma lalle na dinga yin wuturi kafin ne bacci wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga ya zo da ainihin mene da al-hasu alaiha da al-wasiyatu biha ana wasici ana wato yin umarni da cewa a dinga yi wa fi sahih muslimin nahawhu an abi dardai akwai irin wannan kwatan kwatankwacin riwaya a cikin sahih muslim daga abu dardai wanda al-imamu abu dawud ma ya fitar da ita Wafi sai sahih an abi dharr yarfa'uhu a cikin littafin imam muslim as sahi daga sahabi abu dharr yarfa'uhu abu dharr al Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqa ɗayanku zai wayi gari a jikin kowace gaba ta jikin shi yana da aiki na sadaka aikin lada da kowace gaba ta shi za ta yi fa kullu tasbihatin sadaqa duk sanda ce subhanallahi to yayi sadaka wa kullu tahmidatin sadaqa duk sanda ce alhamdulillahi to yayi sadaka wa kullu tahlilatin sadaqa duk sanda ce la ilaha illallah yayi sadaka wa kullu takbiratin sadaqa duk sanda yace Allahu akbar nan ma yi sadaka wa amrun bil ma'arufi sadaka. umarni da kyakkyawan aiki da zai yi wannan ma sadaka ne wa nahyun anil munkari sadaka hakanan hani daga mummunan aikin da bawa zai yi shi ma sadaka ne wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha sannan akwai abin da zai iya wakiltan dukkan waɗannan ayyuka gaba ɗaya shine raka'a biyu waɗanda zai sallace su da hantsi kaga wannan hadisin shi ma yazo da bayyana falalar sallar walaha al-imamu abu dawuda baya ga ainihin muslim da malamin ya ambata al-imam abu dawud har ila ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sunan dinsa ina fata muna biye jama'a wa fi musnad al-imam ahmad an mu'adh ibn anas al-juhani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa qala daga ainihin mu'adh dan anas al-juhani yace manzon Allah ne yace man qa'ada fi musallahu wanda duk ya zauna a wurin zaman shi hina yansarifu min salati subhi bayan an sallame asuba hatta yusabbiha ya zauna a wurin zaman shi har sai da yayi nafila raka'atay duha waɗanda ake yin su da hantsi la yaqulu illa khairan tunda ya zauna har zuwa sanda yayi wannan sallah ta walaha baya faɗin komai sai alkhairi ghafarallahu lahu khatayahu sai Allah ya gafarta mashi gaba ɗaya kurakuransa wa in kanat mithla zabadil bahari ko da ko kurakuran sun kai yawan watan kumfan kogi wannan ainihin riwaya da malam ya kawo al-imamu ahmad ne ya fitar da ita da al-imamu al a cikin as-sunan dinsa sai dai wannan isnadin ta bai inganta ba akwai illoli har guda biyu waɗanda malamai suka bayyana a ciki ta farko ita ce akwai ibnu lahi'a al-qadi akwai kuma wani mutum mai suna zabbanu ibnu fa'id wanda shi ma mutum ne mai rauni karanta littafin da'ifu mushkatul masabih na malam Muhammad Nasiru Al-Albani a lamba ta bakwai. ina fata mun gane wannan jama'a wa fi Tirmidhi wa sunan ibn ibn an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah ya ce man hafaza ala subhati duha wanda di ya kiyaye raka'a biyu na tasbihi wa ana na nafila da da hantsi ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahari za a gafarta mashi zunubansa ko da sun kai yawan ainihin wato kumfan kogi gaba ɗayansa wannan riwaya a cikin littafin al-imamu ibnu da tirmizi da malam ya ishara anan ta zo ne da ainihin lafazin man hafaza ala shafa'ati duha wato raka'a biyu shafa'a sannan kuma isnadin bai inganta ba jama'a akwai mutum mai suna annahas ibnu qahamin malamai sun ce mutum ne mai rauni kamar yadda ainihin malam albani dini a cikin wancan littafi dai mai suna da'ifu mishkatul masabih lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha takwas ya tabbatar da raunin wannan riwaya kamar raunin wacce ya uwata. Wa fi sanadi, wa sunani, an nu'aim ibn Hammarin, qala daga cikin ainihin a cikin al da kuma sauran littafai as-sunan daga nu'aymu dan hammar qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adama ya kai dan adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin kar ka sake ka gaza daga yin sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon kowane wuni ka akhirahu in kai haka ni Allah zan jibince maka zan lamunce maka ƙarshen wannan wuni warawahu tirmidhi min hadisi abi darda'i wa abi dharr mala yace tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ta hanyar abu darda'i da abu dharr baya ga al-imam ahmad da abu dawuda waɗanda ya ambata kenan wannan isnadi ne tabbatacce insha Allah sai dai a cikin littafin da ya ambata hadisin bai zo da lafazin wancan nuna taukid din ba ya zo ne da lafazin la ta'ajaz ba la ta'ajizanna ba haka al-Imam nasai da sauran malamai suka fitar da shi da lafazin la ta'ajaz ba la ta'ajizanna ba ina fata mun gane wannan jama'a wa fi jami' at-Tirmidhi wa sunan Ibn Majah an Anas marfu'an man sallad duha 12 rak'a bana Allahu lahu qasran min dhahabin fil jannah a cikin littafin Tirmidhi da Ibn Majah har ila yau daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda aka ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar walaha raka'a goma sha biyu Allah zai gina mashi gida bene na zinariya a cikin aljanna wannan riwaya ta Imam Tirmidhi da Ibn Majah bata tabbata ba saboda a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Musa ibn Anas malamai suka ce majhuli ne ba a san ko shi waye ba al-Imam Muhammad Nasir al-Albani na daga cikin malaman da suka tabbatar da raunin wannan riwaya da kuma sauran wasu malamai kafin shi wa fi sahih muslimin an zaid ibn arqam annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fi masjid quba yace ya ga wasu mutane suna sallar walaha zaid dan arqam ya ga mutane a masallacin quba suna ta sallar walaha faqala sai ce amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu yace waɗannan mutanen sun fasan cewa yin wannan sallah a wani lokaci wanda ba wannan ba to yafi falala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dan manzon Allah cewa yayi salatul na hina tarmadul fisalu sallan mutane masu komawa ga Allah al-awwab waɗanda suka mai da al'amarinsu gaba ɗaya ga Allah shi ne lokacin da ƙananan raƙuma ‘yan jirajiran raƙuma suke guduwa daga rana suna ɓuya a inuwa saboda kofatan suna ƙonewa don zafin rana shi ne ma'anan tarmadul fisalu alfisal ‘yan ƙanana yayayyu daga cikin ‘ya'yan raƙuma idan suka shiga cikin rana za su ji zafi a jikin ƙafasu sai su gudu su koma inuwa to daidai lokacin da rana ta yi garji kenan a zahiri ya ga waɗannan mutane suna yin sallar walaha ne da farkon lokaci bayan da gari ya waye rana ba ta fara zafi ba sai yake ishara akan cewa duk da ya fi halasta a yi a wannan lokacin yana musu ishara akan lokacin da ya fi wannan falala shine sanda rana ta ƙara ɗumi ba sanda take da sanyi ba kamar ka ce ƙarfe sha ɗaya ko makamancin haka na rana wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi kamar da malai ya ambata imam muslim ne ya fitar da shi baya ga imam muslim al-imamu ainihin wato ad-darimi ya fitar da shi da al-imamu ahmad har ila yau a cikin musnad dinsa hadisi ne ingantacce insha Allah wa qawluhu fadin sa da ya bada labari shi da zairu dan arkam yace tarmadul fisalu ay yashtaddu harrun nahari zafin wuni yayi tsanani fatajidul fisalu hararatar ramaba sai ya zama ‘yan ƙananan raƙuma suna jin zafin rairayi wa fi sahihi a cikin Bukhari da Muslim annan nabiya sallallahu alaihi salama, sallar duha fi baiti akban ibn malikin, cewa manzan Allah sallallahu alaihi salama ya yi sallar walaha a gidan wannan sabi mai suna akbanu dan malikin raka'ataini raka'a wannan ya gabata a baya ko hakimi hakimi min hadisi Khalid ibn Abdullah an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairata anna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yace manzon Allah ne yace la yuhafidu ala salati duha illa al-awwab babu wanda ke kiyaye sallar duha sallar walaha sai mutumin da ya riga ya mai da al'amarin shi ga Allah wannan isnadi ne kyakkyawa wa sai hakim ce haza isnadun qad ihtajja bi mithlihi muslim ibn al-hajjaj kaga wannan isnadi to al-imam muslim ibn al-hajjaj yayi hujja da irinsa wa annahu haddatha an shuyukhihi kuma ya bada labari daga malamansa an muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma adhina Allah li shay'in ma adhina li nabiyyin yataganna bil qur'ani babu abinda Allah yayi izini a dinga rera shi kamar yadda Allah yayi izini ga manzansa ya dinga rera alqur'ani wato ya kawo maka misalin irin isnadin da yake cewa ne ihtajja bi mithlihi muslim ibn al-hajjaj kaga can ai daga muhammad dan amru ne daga abi salama daga abu huraira to gashi shi ma daga muhammad dan amru daga abi salama daga abu huraira al-imam muslim ya kawo daga malaman shi yadda yake cewa wana da wana da wana da wane ya gwama umar bin naqid hajjaj ibn sha'ir da wane ne da Ibn numair sai ya ce kulluhum ko salasatuhum an muhammad ibn amr an abi salama an abi huraira kaga shine abin da yake yana karfafa maka magana da yi ne cewa haza isnadun ihtajja bi mislihi muslim ibn al-hajjaj wannan isnadi muslim dan hajjaj yayi hujja da irinsa dan ya ruwaito daga malamansa daga mutanen da ke cikin wannan isnadin shine muhammad dan amru daga abi salama daga ainihin abu huraira sai kawo maka misalin wannan hadisi wanda ainihin wato al-imam bukhari al-imam al-bukhari ma ya ruwaito shi a cikin ainihin littafin sa na sahih bukhari kamar yadda muslim ma ya fitar da shi kamar yadda al-imam ahmad da nasa'i dukkanin sun fitar da wannan ainihin hadisi da ke bada bayani akan hukunci da halascin rera alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'ummarsa qala sai al-imam al-hakim yace wala alla qa'ilun yaqul qa'ilan yaqulu tayi kuma wani mai magana sai yace kad arsalahu hammad ibn salama wa abdulaziz ibn muhammadin addarawardi an muhammad ibn amrin ayan samu wasu mutane sune ne hammadu dan salama da abdulaziz dan muhammad addarawardi su a tasiri riwayar sun kawo shi mursalan fa lahu sai a ce da su khalid ibn abdullahi thiqa khalid dan abdullahi dinnan amintacce ne wa ziyadatu min thiqa maqbula kuma ziyada daga amintacce karbabbiya ce ma'ana abin da yake cewa idan kalli isnadin wancan malamin mai suna Khalid dan Abdullahi al-Wasiti shine watan dan ajin su Muhammad Hammadu dan Salama da Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi dukkanin su sun yi riwaya daga wane ne daga Muhammad dan Amr sai da waɗannan guda biyu a riwayar su hadisin ya zo ne mursali abu salamatu ɗan abdurrahman ne ke cewa daga manzan Allah su salama shi kuma khalid ɗan abdullahi ɗi a riwayarsa sai ya ce abu salama ya ce daga abu huraira kenan waɗancan sun yi irsali shi kuma ya yi ainihin ittisali to wasu suna kafa hujja da cewa ai ga wasu amintattu sun kawo shi mursali shine yake tabbatar da cewa ai ziyada ce ziyada kuma daga amintacce a gun malaman usulul musalul hadith karɓaɓɓiya ce matukar ba ta zo ne da tasadumi wanda ba zai yi a iya haɗa su ba da haka za a karɓi wannan riwaya insha Allah a matsayin isnadi ne kyakkyawa sun marawar hakimu haddasana abdan ibn yazida qala haddasana muhammad ibn al-maghira as-sakari haddasana al-qasim ibn al-hakam al-urani qala haddasana sulaiman ibn daud al haddasana yahya ibnu abi kathir an abi salama an abi hurairah kala. daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya ce inna liljannati jannati baban lalle akwai wata ƙofa aljanna yuqalu lahu babu duha ana ce da wannan ƙofar babun walaha fa'iza kana yau qiyamati idan kiyama ta tsaya damu nadin. wani mai shela zai yi shela aina alladhina kanu nuna ala salatu duha ce ina waɗanda suke yin sallar walaha su ba sa fasawa haza babukum ku zo ga kofar ku ta shiga aljanna fadkhuluhu ku shiga wannan aljanna bi rahmatillahi cikin rahama Allah wannan hadisi malam yace al-Imam Hakim ya fitar da shi baya ga Hakim al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Awsat sai dai kamar da ka gani a cikin isnadin Sulaimanu dan Dawud al-Yamani malamai sun yi magana a kan shi alimamul bukhari ya ce munkarul hadif idan Bukhari ko ya ce na kaza munkarul hadifi to ya gama rawan tashi tsab kenan haka Ibn Hibbana ya ce wannan mutumi mai rauni ne don haka malam Albani Muhammad Nasiru Nasiruddin Allah ya gafarta mashi ya kwararo wannan hadisi a cikin abba'ifa a lamba na dubu biyar da ainihin sittin da biyar a inda ya tabbatar da rauni ta hanyar amfani da maganganun waɗannan malamai su bukhari su ibn ma'inin da ainihin makamantansu sannan baya ga haka zaka ga yahya dan abu kathirin ya ce an to yahya ɗan abu kathirin kuma yana yin tadlisi gashi nan ya ce an abi salama wannan ma wata illa ce za ta iya kashe hadisin ina fata mun gane jama'a da haka wannan falala bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai malam yace wa qala at-tirmidhi fi a tirmidhi a cikin aljami'u din shi ma'ana a cikin sanar tirmidhi yace haddathana abu kuraibin muhammad ibn al-ala qala haddathana yunus ibn bukair am muhammad ibn ishaqa qala haddathani musa ibn fulan an ammihi sumamatu sumamata ibn anas ibn malik an anas ibn malik qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala man sallat duha fintai asharata raka'a banallahu lahu qasaran min zahabin fil janna wanda duk sallar walaha raka'a goma sha biyu za a gina mashi gida bene na zinariya aljanna qala tirmidhi al-imamu tirmidhi da kanshi da ya fitar da wannan hadisi zai ce haza hadisin gharibun wannan hadisi ne mai rauni shine ma'anar gharibun idan tirmizi ya kawo ta bai gwama ta da wata kalma ba amma in yace hasanun gharibun ko hasanun sahihun ko sahihun gharibun to wannan kuma wani abu ne daban amma idan yi ifradi yace gharibun kadai to zahirin magana shine shi da kanshi ya raunata al-Imam Tirmidhi haka yake yi al Zailai a cikin Nasbur Raya yana yin haka malam Zahabi al-Imam Zahabi shi ma a cikin littafansa in ji ya ce gharibun kadai to ishara akan rauni ne ina fata mun gane wannan jama'a dan kuma ga raunin nan kana ganin shi karara gashi na inda yace Musa ibn fulani wannan Musa dan fulan sunan shi Musa wani lokaci ana cewa ibn fulan ibn Anasin ibn wane ne wane ne wani lokaci kuma ana cewa Musa ibn Anas ibn Malik ana cewa wai jikan Anas dan Malik ne amma majhuli ne ba a san shi ba haka al'imamu imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin littafin Taqribut Tahdhib ina fata mun gane wannan da haka wannan rauni ne karara gashi nan kowa yana gani wani hadisi malam albani nasiruddin ya kawo shi a cikin mishkatul masabe ifin mishkatul masabe a cikin lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida ya tabbatar da raunin wannan riwaya tirmizi da kanshi ya ce hadisun gharibun la na arifuhu illa min hadal waje wannan hadisi ne mai rauni ba mu san shi ba sai ta wannan fuska وكان أحمد يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ الإمام Ahmad yana ganin cewa abu mafi inganci a wannan babi shine hadisin ummu hani'in qultu ni malan ibnu qayyim al-jawziya sai nace wa musa ibn fulanin hadha huwa musa ibn abdullah ibn al-musanna ibn anas ibn malik kaji cikakken sunansa musa dan abdullahi dan musanna dan anas dan malik amma an saba ana ce mashi Musa ibn fulani Musa dan wani wa fi jami'ihi aidan har ila yau a cikin sunan Tirmidhi hadithu Atiyatan al-Awfi hadisin Atiyatu al-Awfi an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri kala Abu Sa'id yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha hatta naqula la yad'uha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha yayi tayi tutur har mu ce ba zai sake barinta ba waya da'uha wata rana kuma sai ya dena hatta na kula har mu dinga cewa la yusalliha ba zai ƙara sallatanta ba wannan hadisi ma mai rauni ne ga raunin shi nan kirikiri yana kallon ka kana kallon shi wannan mutum mai suna atiyatu al-awfi atiyatu dan sa'd al-awfi sayyi'ul hibzi haka malamai suka ce fal isnadu da'ifun ina fata mun fahimci wannan jama'a wannan hadisi ne da ihi babu matsala game da ainihin raunin shi qala sai tirmidhi yace hadha hadisin hasanun gharibun wa qala al imamu ahmadu fi musnadihi haddathana abu al yamani qala haddathana isma'il ibn ayyash an yahya ibn al harith al zimari an al qasim an abi umamata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man masha ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun wanda duk ya taka ya tafi masallaci don yin sallar farilla alhalin yayi alola daga gida ko daga inda yake kana lahu ka ajril al muhrim al za a bashi ladan ma'aikacin aikin hajji wanda ya shiga cikin harama yayi aikin hajji wa man masha ila subhati duha wanda kuma ya kama hanya ya je zuwa masallaci ya yi nafila ta ainihin sallar walaha kana lahu ka ajirul yana da lada irin na mai umara wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fil illiyina yace wanda kuma zai yi sallah ya sake yin wata sallah a bayanta ba tare da yayi wani shirme ko wasa tsakankaninsu ba tsakanin azar da la'asar ko la'asar da magariba ko magariba da isha ko isha da asuba haka to wannan za a rubuta sunan shi a cikin littafin nan na can kololuwa na mutanen kirki illiyin Allah ka sa mu a ciki qala abu umama الغدو والرواه إلى هذه المساجد من الجهاد fi sabilillahi الله عز وجل sahabi abu umama sai ya fassara ma'anar hadifin me yasa ka ji wannan irin romo a jikin hadifin shine cewa fita da ake yi da safi a je masallatai da fita da ake yi da yammaci a tafi masallatai wannan ladan jihadi ne dan daga kalmar Allah wannan isnadi ne jama'a kyakkyawan isnadi babu kura akan shi insha Allah da wannan nake ƙara yi ma kaina nasiha da sauran ƴan uwa musamman ɗalibai a nan makarantar Albani Science jiya jiya nake jin malam sha'ibu na muku wannan nasiha ku ji tsoron Allah ku balagaggu ne ba yara bane ku waɗanda kuke bashara ba ta kanku ba a ce in za a yi sallah sai an dinga hawa sama ana koro ku kamar awaki za ku shiga uku idan kuka mutu kuna wannan muguwar ɗabi'a da kuka zo yi a duniyar nan ba sallah ba ku ji tsoron Allah ku musulmi ne kuma mukallifai galibin ku balagaggu ne yaushe za a ce in za a yi sallah sai an hau sama da bulala ana bin ku ana koro ku wani na kuya kasan gado wani na kuya a bayi wannan wani irin muguwar dabi'a ce jama'a shedan ne yake zayyana muku wannan mummunar tunani ku ji tsoron Allah ku dinga sakkowa ana yin sallah da ku a cikin jami'i babu shakka wannan ba halin kwarai bane ku ji tsoron Allah babu abin da za a ga muku fiye da haka babu abin da ya kai muhimmancin sallah a cikin wannan addini sallah kuma a cikin jam'i a cikin ainihin taron musulmai wanda duk ya wayi gari baya zuwa sallar jam'i malaman aqida suka ce wannan mutumin ya shamu kanshi a cikin nau'i na nifaqi da bid'a batacce ne wanda za zai ji ana sallah baya zuwa sai dai je ya tashi ko in an gama wato wanda yana yin wata harka ne kawai shi sallah sai san da ya samu lokaci saboda yana tukin mota ko yana aji yana karatu ko yana rumfar kasuwa ko yana sana'a ko magini ne shi ko yana yankan nama a teburinsa ko tela ko me kake yi a matsayinka na musulmi da zaran an kira sallah to wajibi ne ka bar duk abin da kake kaje kai sallah malamai suka ce sai in dai akwai uzuri karbabbe a shari'a kamar rashin lafiya wadda ta raunata mutum baya iya motsawa hatta da rashin lafiya a cikin sira ta salaf akan taho da mutum tsakankanin mutane biyu a kawo shi masallaci kamar yadda aka dinga kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci yana sallah alhalin bai da lafiya rashin lafiya wanda za ka zauna kai tafiyar cikin mata ko cikin yara wai kanka na ciwo ko kana jin zazzabi sai ka ji kuma an kira sallah sai ka langabe wannan munafurci ne jama'a mu gane wannan yin sallah a cikin jam'i wajibi ne sai ga wanda ya samu kanshi a hali na uzuri karɓaɓɓe a shari'a wajibi ne jama'a da aka kuji tsoron Allah da ku da saura da ni kaina gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mu dinga zuwa sallar jami'i Allah ya tsare mu jama'a kun dai ji falala da ke kai ka dinga yin alola kuma daga gidanka ko rumfar kasuwarka ko inda kake ka iso masallacin da alola yana da ƙarin falala ba wai sai ka zo masallaci ka ka fara neman ruwa ba daga inda kake ka dinga yin alola daga gidanka daga shagonka daga ofishinka daga wurin zamanka daga bakin titin da kuke zaune kuna fira daga dandalinku ku dinga yin alola sai ku tafi masallaci duk takun da kai za a dinga share maka gabaki ɗaya zanubanka duk takun da kai ana share maka zanubanka sai ka waye gari baka da zanubi ko kwaya ɗaya Allah ya sa mu dace sai malam yake cewa wa qala al-hakimu haddathana abul abbasi qala haddathana muhammad ibn ishaq as-saghani qala haddathana abul muwarri' محاذر بن المورع قال حدثنا الأحوس ابن حكيم حدثني عبد الله بن عامر الألهاني أم منيب ابن عيينة ابن عبد الله السلمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينتشوا من صلى الصبح في مسجد جماعة wanda duk ya salla asuba a masallaci cikin jam'i thumma sabata fihi hatta duha sannan ya zauna a cikin wannan masallaci har zuwa tasowar hantsi thumma yusalli subhata duha sannan sai yayi raka'a guda biyu na ainihin wato sallar walaha kana lahu ka ajri hajjin aw mu'tamirin min lahu hajjatuhu wa umratuhu za a bashi lada cikakke na wanda yayi aikin haji ko umara cikakken aikin haji ko umara jama'a me ladan aikin haji ko umara ladan aikin haji shine da manzo Allah yake cewa wa hajjun mabrurun la jazaa lahu illa aljanna shine fa ladan shi ba umara kuma umara zuwa umara kafara ce ga abin da mutum aikata a duka wannan shekara wannan hadisi ne kyakkyawa malam albani nasiruddin ya ce hasanun lili ghairihi a cikin littafin sahih targhib a lamba ta 469 Na fata mun gane wannan jama'a wa qala ibn abi shayba haddathani hatim ibn isma'ila an humayd ibn sakhr an al-maqburi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama jayshan Manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya aika da wasu runduna fa a'azamul ghanima suka je suka samu ganima da yawa wa asarrul kar'a al-karra suka ainihin kamo bayi faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ce ya manzan Allah ma ra'aina ba'asan qattu asra'a karratan wala a azama ganimatan ma'ana wa asra'u ne wancan wa asra'ul karra suka juyo cikin gaggawa sai ya ce ya manzan Allah mu taɓa ganin runduna wadda ta kai wannan saurin yin kwana a dawo gida da kuma yawan ganima ba min hadhal ba'ath fiye da wannan runduna wannan da ka ainihin tura a yau faƙala sai manzo Allah ya ce ala ukhbirukum bi asra'a karratan shin bana gaya muku runduna ko abin da yafi nasa saurin kawo lada ba wa gani ganimatan abin da yafi wannan aikin da suka yi yawan ganima ba rajulun tawadda yace mutum ne ya yi alola fi baitihi daga gidansa fa ahsana wudu'ahu ya tsaya yayi kyakkyawar alola ma'ana yayi alola wadda ta cika ta na sunna thumma amada ila almasjidi sannan ya tinkari masallaci fa sallafihi salatal ghadati yaje yayi sallar asuba thumma aqaba bi salati duha sannan ya biyo baya da sallar walaha faqad asra alkarrata wa a'zama alganimata wannan babu shakka yayi gaggawan yin kwana kuma ya samu babban ganima wannan hadisi ma isnadin shi kyakkyawa ne malam albani nasir dini a cikin as-sahiha lamba na dubu biyu da ɗari biyar da ainihin ashirin da shida ya inganta wannan hadisi kamar yadda baya ga shi kuma kafin shi al'imamul munziri a cikin atargibu tarhib shi ma ya kwararo shi ya ce ainihin mazajen shi mazaje ne na ainihin as-sahih al-muhimmu wannan hadisi yana tabbatar da wannan falala ta sallar walha kar mu manta har yanzu yana kwararo mana hadisai ne bayan da yake cewa akwai hadisai da suka zo don ƙara ma waɗancan ƙarfi waɗanda suka nuna manzon Allah ya yi aikace duk da a cikin sakon da ba su inganta ba sai ya ce akwai hadisan da suka zo manzon Allah ya yi wasiya ko ya ambaci falala ko ya yi yabo ga wanda suke sallar walaha to su ne na yake ta kwararo mana Allah ya saka mashi da alkhairi sai ya ce wa fil babi ahadithu siwa hadhihi a cikin wannan matsala ta falalan sallan walaha da kwadaitarwa akan yin sallan walaha akwai wasu hadisan waɗanda ba waɗannan ba lakin hadhihi amsaluha waɗannan sun fi su gwabi gwabi waɗannan sun fi su nagarta qala al-hakim al-imam al-hakim ha ila yake cewa sahibtu jama'atan min a'immatil hadith al-huffaz al-asbat na zauna da wasu tarin malamai daga cikin limaman hadisi mahaddata wanda suke da tabbas a cikin iliminsu fa wajen tuhumi hadha al-adada sai naga suna zaben wannan adadi ya'ani arba'a raka'atin suna dogewa akan cewa a dinga yin sallar walaha raka'a hudu wa yusalluna hadhihi salata arba'an kuma naga suna yin sallar walaha suna bada fatawa da raka'a hudu kuma a aikace suna yin raka'a hudu litawatur al-akhbar as-sahihati fihi saboda labarai sun yi tawaturi ingantattu game da shi shine wannan shine kissar ita ummu hani'in kenan ko wa ilaihi azhabu ni ma abu abdullahi hakim wannan ita ce fatawata wa ilaihi kuma zuwa gare shi nake kira yi aiki da shi ittiba'an lil akhbar al ma'thura dan a ci gaba da bin hadisai waɗanda aka ruwaito waqtida'an bi mashayikhil al hadith fihi don kuma a ci gaba da kwaikwayo da malaman hadisi a cikin wannan matsala ma'ana su da malaman hadisi suna bin tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama su mazhabin su mazhabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka ake ce musu ahlul hadisi dan akwai wanda suke ganin saboda shedanci sai su ce wai me yasa ba a ce musu ahlul qur'an sai dai ahlul hadisi sai malamai suka ce saboda kowace da'ifa ana danganta su zuwa identity din su ne ƙadariya jabariya mu'tazila tijjaniya rafida ko waɗanne ana danganta su ga abin da yake identifying ɗinsu ne abin da aka san su da shi da zaran an ce ƙadariya to ka san masu inkarin ƙaddara ne jabariya masu inkarin zaɓi na ɗan adam da zaran an ce mu'tazila ka san masu karkacewa ne wanda suka zame daga cikin musulmai suke inkarin sifat rafida wanda suka yarfe sahabbai kowa ana faɗansu ne da sunan bid'arsu to su kuma malaman hadisi da me aka san su shine da karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk waɗancan ai suna iddiayin cewa suna aiki da alqur'ani amma ba sa karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba sa an so fassara alqur'anin daga karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman hadisi su ce a fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita muke bukata ita ce kadai muka yadda da ita duk wanda ba ita ba komai iya wayanka da iya irabin ka bata burge su da haka ake ce musu ahlul hadisi kaga sai ya ce shi ma ya bada fatawa ne irin fatawar da ya ga malaman shi suna bayarwa wanda sun bayar ne sakamakon kasancewa wannan fatawa tana da hadisai masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka abin da yafi inganci shine yin raka'a hudu idan mutum ya takaita a biyu babu laifi amma wannan raka'a goma sha biyu da tsofi suke yi sam bata inganta ba ba ta da isnari ingantacce sam amma za ga an takura tsofi suna ta yi suna ta yi kullum za ga tsofi suna yi har ma uh, yawanci muna yara mu ɗauka sallar tsofi ce kawai da gari ya waye za ga tsohuwa ce Allah tana ta sallah ta yi raka'a sha biyu ta bai tabbata ba jama'a idan ka da tsohuwa wata kakaka tana yi ka je a natse ka nuna mata cewa baba eh ga irin na manzo Allah sallallahu alaihi ya fi sauki kuma ya fi falala wannan kan tafi ne kike yi maso ma asara Allah ya tsare mu wa qala ibn jarir at-tabari wa qad dhakara al-akhbar al-marfu'ata fi salati ad-duha al-imam ibn jarir at-tabari shaykh al-mufassirin Allah ya gafarta mishi bayan da ya ambaci waɗannan hadisai waɗanda suka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da sallar walaha wa ikhtilafi adadiha da kuma sabanin da akai game da yawan rakawoyin walaysa sai ya ce walaysa fi hadhihi al-ahadithi hadithun yadfa'u sahibahu a cikin waɗannan hadisai babu hadisin da ke tunkuɗe dan uwansa wa zalika anna man haka annahu salladduha arba'an ja'izun an yakuna ra'ahu fi hali fi'lihi zalika wanda ya ruwaito cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar walaha raka'a hudu to zai iya yiwuwa shi abin da ya gani kenan wara'ahu ghayruhu fi halil ukhra sallar raka'ataini wata rana kuma sai wani ya ganshi yayi raka'a biyu wara'ahu akharu fi halil ukhra sallar samaniya wata rana kuma sai wani ya ganshi yayi raka'a takwas wa sami'ahu akharu yuhiffu ala an yusalliya sitta sai kuma wani ya ji da kunnansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan ayi raka'a shida wa akharu yuhiffu ala an yusalli raka'ataini wani kuma yaji ana kwadaitarwa akan raka'a biyu wa akharu ala asharin wani kuma akan goma wa akharu ala sintai ashara wani kuma akan goma sha biyu fa akhbara kullu wahidin minhum amma ra'a wa sami'a sai kowa daga cikin su ya bada labarin abinda ya ji ko abinda ya gani qala sai malam ibnu jaririn yace waddalilu ala sihhati qaulina abin da yasa muke ganin wannan zance namu na cewa akwai ikhtilafu tanawu'in ne kowa akwai abin da ya gani ko abin da ya ji an faɗa sai ya bada labarin abin da ya gani ko ya ji abin da yasa muka faɗa haka maruya an zaid ibn aslama qala zaid dan aslam yace samitu abdullahi ibn umara yaqulu li abi li abi dharr naji abdullahi dan umar yana cewa abu dharr ausini ya am ya baffa ja mun kunne yi mun nasiha kala sai yace sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ni ma na taɓa tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na mishi irin wannan roƙo. kama ni. kama yadda kai Abdullahi yanda kake roƙo, na ne maka nasiha fa da sai manzan Allah yace da ni man sallat duha raka'ataini wanda yayi sallar walaha raka'a biyu lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi daga cikin wawaye ba waɗanda ba sa faɗa kuwa wa man salla arba'an wanda ya raka'a hudu kutiba min al-abidina za a sa sunan shi a lissafin bayi masu bauta wa man salla sittan wanda ya raka'a shida lam yalhaquhu zalika al-yawmu dhanbun babu wani zunubi da zai a ranan wanda zai manne masa wa man salla samaniyan wanda ya takwas kutiba min al-qanitina za a sa shi daga cikin ƙanitai masu dogewa wajen ibada wa man salla asharan wanda diye goma banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida aljanna wannan hadisi jama'a bai inganta ba al-imam bazar ya fitar da shi a cikin isnadin shi akwai al-husainu dan ata dan yasa al-madini malam abu hatimin yace wannan mutumi munkarul hadisi ba karban hadisin sa haka al-imam ibnu hibbana yace ba a hujja da shi idan ya kawo riwaya shi kadai haka dukkanin malamai suka faɗa a cikin ainihin maganganunsu da suka yi cewa isnadin bai tabbata ba har a cikin fatul bari ma ibnu ya yayi waɗannan maganganu kwatankwacin su da haka wannan bai zama hujja akan abin da yake kokarin ya tabbatar ba almuhimmu da ya tabbata raka'a biyu da raka'a hudu waɗannan su ne asalin waɗanda suka tabbata idan mutum ya ƙara to wannan kuma wani abu ne na daban amma dai ƙari har zuwa goma sha biyu kuma wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala ala wa qala mujahidu mujahidu yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi sallama duha yawman ad-duha raka'ataini to tun daga nan yanzu jama'a mu kalla da kyau mu gani kaga wannan yanzu da yake ambata to a yadda yake haka wato mursali domin mujahid da ke wannan magana tabi'i ne yace manzon Allah yayi sallar walaha raka'a biyu wata rana thumma yawman arba'an wata rana kuma hudu thumma yawman sittan wata rana kuma shida thumma yawman thamaniyan wata rana kuma takwas thumma taraka sannan sai ya watsi da ita ya daina yi wannan magana ce ainihin wato wanda ba ta da isnadi domin wanda ke maganan tabi'i ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da ya faɗi isnadinsa ba fa abana hadha al-khabaru an sihhati maƙulna malam ibnu jaririn yake cewa sai wannan ya bayyana mana ingancin abin da muka faɗa min ihtimali khabari kulli mukhbirin mimman taqaddama an yakuna ikhbaruhu lima akhbara anhu fi salati duha ala qadari ma shahadahu wa ayanu cewa dama muka ce akwai yiwuwar inji ibnu jaririn akwai yiwuwar ya zama masu bada labaran nan suna ba da labaran abin da kowa ya gani ne ko ya gani ko ya shaida da idansa na sallar duha abin da suka ba da labari kenan sai a tsaya akan cewa ana iya yin ko waɗanne ala ayi halin dai ba da shi da wannan surar ba da ƙabiyar da wannan sura ta cewa ana kaza ana kaza ana kaza har zuwa sha biyu bai tabbata ba na'am eh eh eh wannan da makaranta yanzu nan wanne nan man salla raka'ataini lam yuktab min al-ghafilina eh wannan falala da aka ambata yi ba su tabbata ba tun da hadisin bai tabbata ba ba za a yi tabbatar da ita ba sai ka amfani da sauran falar da ta zo a cikin ruwayi tabbatattu insha Allah wasawabu sai malam ibnu qayyim jauziya jawziya yake cewa abin da yake shine daidai idza kana al-amru kadhalika idan ya zama al'amarin haka ne an yusalliha man da alama sha a al-adadi duk wanda zai yi adadin da ya ga dama wa qadru ya hadha an qaumin min as-salafi an ruwaito halastin yin haka daga wasu malamai daga cikin magabata haddasana ibn humaydin haddasana jarirun an ibrahima sa'ala rajulun al-aswada kam salladduha kam usalliduha qala kam shi'ita cewa an tambayi al-aswad raka'a nawa zan yi sallar walha yace yi abin da kaga dama to kaji wannan shine magana tsa'ifa ta farko da diya kawo mana maganganun su wanda yace akwai mutanen da suke tunda tun daga inda ke cewa fakhtalafan nasu fi hadhihi ahadith can baya da yace malaman da suka ce ayi sallah sai yace wa tsaifatun thaniya sai kuma bangare na biyu na malami kaji waɗanda suka ce ayi suka ce saboda hadisan waɗanda suka ambaci falala ko da yake akwai falala da bata tabbata ba amma dai ya tabbata a jumlace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko wasiya ko yabo ko ya faɗi falalan masu yin sallar duha shine ya ta kwararo mana waɗannan qazaya din har zuwa ya cike da wannan magana ta al-Imam al-hafiz ibn jarir al-tabari ina fata mun gane to sai bangaren mazhabi na biyu daga cikin da yace faqtalafan nasu can mun ji a tsaifatul ula waɗanda suka karkata zuwa ga tabbatar da hadisan sai ɗaifa ta biyu da yace zahabat ila at tarki wanda suka karkata zuwa ga hadisan hani wa rajjahatha suka ainihin karkata zuwa gare su min jihati sihhati isnadiha saboda ingancin isnadojin su wa amali sahabati bimujibiha saboda kuma an samu sahabbai suna aiki da abinda waɗannan hadisai suke hukuntawa farawal bukhari an ibnu umar annahu lam yakun yusalliha al-imam al-bukhari ya fitar daga ibnu umar cewa Ibn umar baya sallar walaha wala abubakar wala umar kuma Ibn umar ya ba da labarin cewa abubakar da umar ma ba sa yi qultu ni ko sai na ce fan sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ya ce mishi to manzon Allah fa qala la ikhaluhu ina jin shi ma baya yi dan an tambaye shi ne malam kana sallar wala ya ce ba na yi abubakar fa ya ce shi ma bai yi umar fa ya ce shi ma baya yi sai aka ce manzon Allah fa sai ce ina jin baya yi wannan hadisin ya gabata bayan za ku tuna jama'a wa qala waqi'un sai waqi'u yace haddathana sufyan as-sauri ana asim ibn kulayb an abihi an abi hurairah qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha ba sai sau ɗaya. wa qala ali ibn al-madini haddathani haddathana mu'adh ibn قال حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال عبد الرحمن أبو بكر يكتشوا رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى sahabi abu bakra ya ga wasu mutane suna sallar duha ƙala sai yace ce inna kumla tusalluna salatan ma sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ammatu ashabi ku fa kuna yin wata sallah ne wadda sam manzon Allah baya sallatanta da shi da daukacin sahabbai wa fil muwatta an malikin an ibn shahabin an urwata ana aisha qalat a cikin muwatta ta imamu malik daga ainihin aisha Allah ya ƙara mata da take cewa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <coughs> subhatat duha qattu da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai yin sallar walaha wa inni la usabbihuha amma ni dai ina yi wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yad'ul amala tace ko da yake manzon Allah fa ya kasance yana barin ayyuka wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi aikin da yana so yayi khashiyata an ya'mala bihin nasu dan kar mutane su ga yana yi su ma su dore yi fa yufrada alaihi sai a farlanta musu kamar yadda ya yin sallar ainihin tarawi cikin azumi don kata zama farilla zama ana fata muna biye muna gane wannan yanzu waɗannan maganganun malamai ne waɗanda suka tafi zuwa ga kar'ai to har yanzu zaka ji babu hadisin da ya ce kar'ai din a hadisai da aka ce wana baya yi aisha ta ce manzon Allah baya mun ji a baya ta ce amma sai dai lokaci kaza kenan ba kullum yake yi ba haka waɗancan sabbai ko shi Abdullahi dan Umar ya ce ina jin baya yi ishara akan bayi da tabbas akan keke da keke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yi wa qala abul hasan ibn ali ibn battal fa akhadha qaumun ibn battal mai sharhin sahih muslim sahih bukhari kenan sai yace sai wasu mutane min salafi daga cikin magabata suka yi riko da bi hadisi aisha da wannan hadisi na aisha walam yarau salatu duha sai suka ga bai dace a dangai sallar duha ba wa qala qaumun wasu ma suka ce innaha bid'a suka ce bid'a ce rawash sha'biyu an qais ibn ubayd qala zahabi eh, sha'abi ya rawaito daga qais dan ubayd yace kuntu akhtalifu ila ibn mas'ud sanata kullaha na kasance na shekara guda titir kullun ina zuwa daukan karatu a gurin malam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ma ra'aituhu musalliyan ad-duha ni ban taba ganin shi yana sallar walha ba rashin gani bai tabbatar da baya warawa shu'ba an sa'd ibn ibrahima an abihi anna abdurrahman ibn auf kana la yusalli duha har ila yau an ruwaito daga abdurrahman dan auf cewa shi ma wato ɗansa ya ruwaito cewa baban shi abdurrahman baya sallar duha shi ma wa an mujahid mujahid yake cewa qala dakhaltu ana wa urwatu ibn zubair masjida ni da urwatu dan zubairu mun shiga masallaci fa idha ibn umara jalisun inda hujrati aisha masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ibnu umar yana zaune kusa da ɗakin aisha kamar kace ce kusa da inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa idan nasu fil masjidi su ko mutane a cikin asalin masallacin yusalluna salatar duha suna ta yin sallar walaha fasalnahu an salati sai muka tambaye shi fatawa game da wannan sallah da mutane suke yi gaba ɗaya kowa na ta yi faqala sai ce bid'atun ce annan ai bid'a ne wa qala marra wani lokaci yace wa ni'matul bid'a amma bid'a ce kyakkyawa abin da yake nufi da bid'a nan jama'a shine yadda mutane suka maida ita kowa sai ya je masallaci a lokaci na musamman ya je yayi kamar yadda ake yin sallar farilla a je a cika masallaci ana ta yi to wannan bid'a ne babu shakka akan wannan bid'a ne da wannan sura sannan cewa da yi ni'matul bid'atu ba dalili bane akan cewa ko ta bid'a inda ta tabbata bid'a a bayyabawa dan yan bid'a suna fakewa da ire-iren waɗannan maganganu domin ainihin wato ta da ƙaya baya game da ƙoƙarin wato sawwaba ko hassana wasu bidiyoyi hasari dama ya tabbata cewa sunna ce da aka italakin bid'a da ya mata ba zai zama abin da zai canza ta daga sunna zuwa bid'a ba kamar yadda tarawih ya tabbata sunna ce italakin lafazin bid'a da Umar ya yi mata da ta bid'a ba wa qala shabi yace sami'tu ibn umar ya kulu mabtada al muslimuna afdala salatan min ad-duha babu wani abu mai na bid'a da musulmai suka kirkiro da kai falalar salatin walaha wasu ila malik ibn anas an salatu duha fa qala as-salawatu khams eh wasu ila anas ibn malik ko an tambayi anas ibn malik Allah ya kara masa yadda an salati duha game da sallar walaha fa qala sai ce as-salawatu khamsun salloli dai waɗanda ake yi guda biyar ne ma'ana farilloli guda biyar ne dan mutane sun mai da ita ne a wannan yanayi kamar sallar farilla har ana ganin ma wanda bai yi ba kamar ya rage yawan farillan da suke kansa wa zabat ta'ifatun salisa to kaji ya gama da mazhabi na biyu wanda suka ce sam kar'ai sai ya ce wa zabat ta'ifatun salisa ila istihbabi fi'liha gibban fatusalla fi ba'd al-ayyam duna ba'd sai aka samu mazhabi na uku waɗanda suka tafi akan mustahabbancin yitta gibban a dinga yi ana ana hurawa ana cizawa ma'ana ayi yau gobe jibi gata citta kuma sai a daina ayi yau gobe ba za a yi ba jibi ba za a yi ba ayi yau bayan kwana biyar a ƙarai ya zama ana yi ana fasawa ana yi ana fasawa ya zama ya dace da irin yadda hadisan suka nuna kenan idan ka hada su jimillar su ya akai wasu ba sa gani har daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa ba kullun yake ba kenan ya akai wasu suka gani duk da wasu ba su gani ba ya nuna cewa tabbas ya taba yi yayi a wasu lokuta a wasu lokuta ne bai yi ba wannan mazhabu babu shakka yana daga cikin mazahib da aka dauka matsayin wanda suka yi magana adalci cewa ayi mustahabbi ne wani lokaci wani lokaci a bari wa hadha adur ne an ahmada wannan kuma ita ce daya daga cikin riwayoyi guda biyu daga al-imamu ahmad ibn hanbal wa hakahu tabari an jama'a al-imamu tabari ya ruwaito wannan magana daga malamai da dama qala yace wahtajju bima rawal jurairi An abdullahi ibn shaqiq qala qultu li aisha sun yi hujja da wannan riwaya daga abdullahi dan shaqiq yace na tambayi aisha nake cewa akana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli duha shin manzon Allah kuwa yana sallar walaha qalat tace la baya yi illa an yaji min maghribi sai in yazo zo daga inda yayi tafiya daga tafiya ma'ana ran da ya dawo gida ya kai. thumma zakara Hadisa abi sa'id sannan sai shi al-imam tabari ya ambaci ainihin hadisin abu sa'id cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha manzo Allah yakan yi sallar walaha har a ce ba zai daina ba kuma in ya daina har sai an ce ba zai sake yi ba mun ji wannan ya gabata wa qad taqaddama kuma ya gabata cewa hadisin bai tabbata ba ko sun makara sannan sai malam tsabari ya ce kaza zakara man kana yaf'alu zalika min salaf haka ya ambata haka aka ambata daga waɗanda suke aikatawa daga cikin magabata warawa shu'ba an habib ibn shahidi an ikrima qala kana ibn abbas yusalliha yawman wa yad'uha asharata ayyamin ibn abbas ya kasance sai ya sallar duha na rana daya sai kuma ya kwana goma bai yi ba warawa sha'uba an abdullahi ibn dinarin an ibn umara annahu kana yusalli duha fa idza ata masjid quba salla wa kana yatihi kull sabt cewa abdullahi dan umar ya kasance yana sallar walaha amma yakan yi ne idan ya je masallacin quba sai yayi wannan sallah yakan je masallacin duk asabaci to kaga kenan wannan ishara akan can da yace ba na yi yana nufin baya yi irin yadda aka wayi gari mutane suna yi kullun tutur babu fashi to shi baya yin irin wannan amma yana yi ribban wata rana so daya a mako so daya a wata so biyu a cikin sati guda yadda ya sawaka tun daga shin nan an ba da labarin ya kasance yana yi duk mako kuma ya kasance yakan bari ne sai ya je kuba ranan asabar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ƙuba, masallacin kuba duk asabaci ya je ya sallah raka a biyu haka Abdullahi dan Umar yake tashi daga cikin garin Madina ya tafi wannan anguwa ta Quba duk asabar ya je ya wannan sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi warawa Sufyan an Mansurin qala kanu yakrahuna an yuhafizu alaiha kal maktuba kaji asalin maganar ma cewa su salaf sun kasance suna kyamar mutum ya doge ya ta yin sallar walaha kamar yadda yake yin farilla babu fashi to kaga har waɗannan tsofaffi da suke yin sallar walaha dan anan kasar abinda aka ɗauka ma walaha ko ta tsofaffi ce matasa ba sa yin ta ustazai ba sa yi limamai ba sa yi sai kaga tsohuwa ko wani tsoho wanda ya riga ya hakura da duniya yana jiran mutuwa kawai su ne za ga su ko tafiya za su za su je wani gari suna nan da buta riƙe da ita dare da ake da tsofi na kwarai ban san yanzu ba yanzu galibi tsofi yan duniya ne jama'a din da tsofin ba irin tsofin da ne mutane ne yanzu suka tsufa waɗanda da ba tsofi ba ko to za ka ga tsofaffi suna yawo da butocinsu ko a ina suna sallar walaha kuma ba sa fasa ta to irin wannan yin shine abin da magabata suke kyama ya zama mutum yana yin sallar walaha tutur yadda kullum yake yin asuba a zahar la'asar magariba isha ya sanya wannan ta zama a cikin sunan rawatib ko kuma ma yi kama da farilla ta yadda yadda baya yadda ya rasa azar a cikin wunin shi to haka baya yadda ya rasa sallar walaha a cikin wannan wunin to irin wannan surar irin wannan yanayin shine abin da salaf suke kyama game da sallar walaha amma ayi yau gobe ba za a yi ba ayi gobe jibi ba za a yi ba sai wani mako duk sanda aka tuna ko aka samu yanayi sai ayi, sanda ba a samu ba ana cikin wasu harkoki ba dole bane sai an yi kar mutum ya lazimce ta kullum saboda mene saboda in ka hada hadisan gaba daya riwayoyin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai abinda zaka fitar kenan cewa ba kullun suke yi ba ina fata mun gane wannan jama'a wa yusalluna wa sun kasance suna yin sallar kuma suna barin yi ya'ani salatul duha su yi duha kuma su batta wa an sa'id ibn jubair inni la ada'u salata duha wa ana ashtahiha makhafata an araha hatman alayya malan Sa'idu dan jubair Allah ya gafarta mashi yace ni nakan yi haƙuri na kin sallar walaha kuma ina kwaɗayinta a cikin raina ina so na yi. amma ina yin haka ne saboda jin tsoron kada na daukar wa kaina cewa ta zama wajibi a kaina wa qala masruqun masruku ce kunna na fil masjid mun kasance a masallaci muna ta karatun Alƙur'ani muna ta nazari fa nabqa ba'da qiyam ibn mas'ud bayan malamin mu ibn mas'ud ya gama bada darasi ya miƙe ya tafi mu kuma sai mu zauna mu ci gaba da nazari da karatuttuka da muraja'a thumma naqulu thumma naqumu sannan sai kuma mu miƙe fa nusalli duha da mun miƙe sai mu sallar walaha fa balaga ibn mas'udin zalika sai labari ya kai ga malamin mu cewa ga abin da muke yi faqala sai ya ce lima tuhammiluna ibadallahi ma lam yuhammiluhumullah dan menene za ku daura wa bayin Allah abinda Allah bai daura musu ba in kuntum la da fa'ilina idan ya zama dole sai kun yi fa fi buyutikum to ku tafi gidajen ku je ku yi wa kana abu ah, mijlazin yusalli duha fi manzili abu mijlazin ya kasance shi a gida yake abin da ya sa ibnu mas'udin ya musu wannan tankiyar saboda waɗannan da kake jin ana cewa su masruk da sauransu manyan malamai ne waɗanda al'umma ke kallon su waɗanda ainihin ake koyi da tafarkin su waɗanda ake neman fatawa a wurinsu, waɗanda suka zama suna haska wa al'umma manhajin magabata din to in aka tarar kullum suna yin sallar duha to zai za a waye gari zai zama sunna a gurin mutane cewa in dai aka je masallaci aka yi majalisi da safe to ba za a tashi ba sai an yi du'a sai an yi walha alalin shi malamin da yake sahabi shi yakan yi karantawa ya tashi ya ba su waje ya ba su su gaba da muraja'a ba tare da yi wannan sallah ba shi sa da labari ya iske shi cewa suna yin sallar walha bayan fitarsa to shine sai musu tankiya yana musu cewa in har za su to kowa ya je gida yi don kar ya dinga yin abin da zai wayi gari ya sa mutane shubha ko ya ainihin ɗaura musu abin da ya fi ƙarfinsu mai ƙunci wanda ba za su iya ba ina fata mun gane wannan jama'a wa qala haula'i waɗannan mazhabi na uku suka ce wa hadha aula wannan shi yafi dacewa li alla yutawahhama yatawahhama mutawahhimun wujubaha dan idan kana yin ta a masallaci kada wani mai rudani ya tsammanci cewa wajibi ce bil muhafazati alaiha in yaga kana yi kullun kuma a masallaci aw kaunaha sunnatar ratiba ko ya dauka sunna ce tabbatacciya irin sunanin rawatib waɗanda aka karatu a kansa a baya wali hadha qalat aisha shine aisha take cewa launu shirali abawayya ma taraktuha fa innaha kanat tusalliha fil baiti haythu la yaraha an-nas yace shine abinda Aisha take faɗa game da cewa ita ba za ta bar sallar duha ba ko da an tasan mata iyayenta ko da iyayenta za su dawo duniya daɗin dawo su duniya ba zai sa ta bari ba amma tana yi ne a gidanta ba sai mutane sun ganta ba ina ba ta mun gane wannan wa zahabat ta'ifatur rabi'a malam yace an samu kuma wasu mazhabi na hudu waɗanda suka ce ila annaha tuf'alu bi sababin min al asbabi cewa ana yin sallar walaha ne in aka samu dalili daga cikin dalilai wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama innama fa'alaha bi sababin suka ce manzon Allah yayi ta ne saboda dalili qalu suka ce wa salatuhu sallallahu alaihi wasallama yawmal fati thamani raka'atin duhan innama kanat min ajli fati suka ce rakawoyin da yayi ranar fatu makka raka'a takwas to wannan ya yi su ne don farin cikin abin da Allah ya mushi na falalar buɗe ƙasar makka da mai da ita ƙasa addinin Allah wa anna sunnatal fati an tusalla indahu samani raka'atin kuma cewa sunnar fatu idan Allah ya musulmai fatu ya buɗe musu wani gari to a yi sallah raka'a takwas a garin da abin ya faru wa kana al-umara'u yusammunaha salatal fati shugabanni komandojin yaƙi suna ce mata sallar fatu wato sallar da ake yi idan an ci nasara a wurin jihadi wa zakara tabari fi tarihi an sha'abi qala al-imam tabari a cikin at-tarikh din shi ya ambata daga ainihin sha'abi yace lamma fata Khalid ibn al-Walid al-Hira lokacin da Khalid dan Walid Allah ya kara masa yadda ya bude kasar Hira salla salatal fatihi 8 raka'ati yayi sallar fatuhu raka'a takwas lam yusallim fihinna bai yi sallama tsakankaninsu su ba thumma sarafa sannan sai ya sallame Falu malaman suka ce wa qawlu ummu hani'in wa zalika duhan cewa da ummu hani tayi yayi sallar da hantsi turidu anna fi'lahu huli hadhihi salat kana duhan tana nufin ta ba da labarin lokacin da aka yi sallar ne la na duha ismun litirka sala ba wai cewa sallar duha sunan wannan sallar kenan ba qalu waɗannan malamai suka ce wa amma salatu fi baiti ikban ibn malik sallar da yi ko a gidan wannan sabi mai suna ikban dan malik fa inna ma kana li sababin aidan ita ma akwai dalili fa inna itbana domin itbanu ne qala lahu yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni ankartu basari na wayi gari na samu matsala da ido na bana gani wa inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi kuma ruwa ruwan rafi ko kwata yana shiga tsakankani na da masallacin mutane na masallacin anguwanmu fa wadittu annaka ji'ita shine nake fatan ina ma ka zo gidana fa sallaita fi baiti kai sallah a gidana makanan a wani waje attakhiduhu masjidan sai na mai da wurin masallaci na faƙala sai manzo Allah ya ce da shi af'alu insha Allah zan yi maka wannan aiki idan Allah ya so qala mai riwaya yace fagada aliyun fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya zo gidana da hantsi gwashe gari wa abubakarin ma'ahu da shi da sayyidina abubakarin ba'ada mashtaddan naharu sanda rana ta yi tsanani fasta'adhana an Nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya zo ya nemi izinin shiga gidana fa'adhintu lahu na masa idini ya shigo falam yajlis bai zauna ba hatta ƙala sai da yace da ni aina tuhibbu an usalli min baitika ina ne inda kake so ne maka sallah a cikin gidanka fa ashartu ilaihi min al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai nuna mashi wurin da nake so ya sallah fa qama sai manzo Allah ya miƙe wasafafna khalfahu muka miƙe a bayan shi wa salla yi salla thumma sallama sannan ya sallame wa sallamna hina sallama muka sallame a lokacin da yake sallamewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi imam bukhari ya maimaita hadisi hadisin nan a wurare da dama har da inda ya magana akan babin da ke nuna halascin yin jam'i a nafila babu salatul jama'a an-nawafili eh, fil jama'a ya kawo shi a wurare babin da ke bayani akan idan mutum ya shigo gida aka ce ya sallah zai yi ko ba zai yi ba babun da ke magana akan yin masallatai a cikin gidaje bukhari diya ta maimaita wannan hadisi a wurare da dama haka baya ga shi al-imam muslim da imam nasa'i dukkanin sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce kwarai fa sai suka ce kaga wannan aslu hadhihi salati wa qissatiha shine asalin labarin yin wannan sallah da abin da ya jawo aka yi ta shine manzon Allah ya mishi sallah ne a matsayin ya bashi wurin sallah ya mai ya samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama abin an yi shi ne da hantsi ba wai saboda shi hantsin ba saboda da hantsin suka ji gidan walabdul bukhari fiha walabdul bukhari fiha fahtasarahu ba'd ruwati an itban ka wannan shine lafazin bukhari sai aka samu wasu masu riwaya sun ainihin kuntata riwayar sun takaita ta Faƙale suka ce inna rasulallahi sallallahu alaihi sallama sallafi baiti subhatar duha suka ce itibaru ya ce ne annabi ya yi sallar walaha a gidana faƙamu wara'ahu fasallu suka miƙe a bayan shi suka yi sallah wa amma qawlu aisha lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi sallama yusalli duha illa an yaqdama min maghribi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance baya yin sallar walaha sai in ya dawo daga tafiya fa min abyanil umuri wannan ya daga cikin abubuwa mafiya bayyana anna salatahu laha innama kanat li sababin cewa yana yin wannan sallah ne saboda wani sababi fa innahu sallallahu alaihi wasallama kana idza kadima min safarin bada'a min masjid saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan fara zuwa masallaci ne fa sallafihi raka'ataini sai ya je ya yi sallah raka'a biyu fa hadha kana hadayahu haka shirya shi take wa aishatu akhbarat bi hadha wa hadha ta bada labarin wannan da wancan wa hiya alqa'ilatu ita ce kuma ta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu duha qat da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sallar duha ba da dai irin wannan da ake fallazi asbatatu fa'alaha fi'luha bi sababin abinda ta tabbatar shine yana yin sallar ne dan wani sababi ka qudumihi min safarin kamar in ya dawo daga tafiya wa fathihi ko idan Allah ya bashi nasara a wurin jihadi wa ziyaratihi liqaumin ko idan ya je gidan wasu mutane wa kadhalika ityanuhu masjida quba'il lis-salati fihi da kuma idan ya je masallacin quba dan ya salla a ciki wa kadhalika ma rawahu yusuf ibn yaquba حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة بن رجاء حدثتنا الشعفاء قالت تشي رأيت ابن أبي أوفا صلى الضحى ناغا دنجدن أبو أوفا ياي صلى ولها ركعتين ركع أبي يوم بشرى برأس أبي جهل randa aka bashi labarin cewa an kashe Abu Jahl kuma an datse kanshi fa hadha yace kaga wannan in sahha in ma ya inganta fahiya salatu shukri sallar ainihin godiya ce waqa'at waqatar duha sai ta zama ta faru ne lokacin walaha ka shukuril fati kaman yanda waccan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makka ranar fatu makka ita ma ta faru ne da walaha wallazina fatu abinda ko Aisha ta kore huwa ma kana yaf'aluhu nasu. nas shine abinda mutane suke yi yusallunaha li ghairi sababin suna yin walaha ba sididi e e, ba sadada ba dalili wa hiya lam taqul bata ce da su inna zalika makruhun bata ce abin kyama bane wala mukhalifun li sunnatihi bata ce ya saba wa sunna ba walakin lam yakun min hadihi fi'lu hali ghairi sababin amma dai bai zama daga cikin tafarkin shari'ar sa ba cewa yana yin wannan sallah ba tare da wani dalili ba wakar qad awsa biha wa ilaiha Wani daba ilaiha ya yi ya nuna falalarta wa hassa alaiha wa habba alaiha ya ya ya ainihin yan kwarajin mutane akan a dinga yinta wa kana yastaghni anha bi qiyamil layli amma ya kasance yana wadatuwa da ita idan yayi qiyamul layli fa inna fihi an anha a cikin ƙiyamin layli akwai abin da ya wadatu ya ishe ka ba sai kayi ta ba wahiya kal badli minhu ita walaha takan kasance ne kamar ainihin substitute kamar wanda zai maye gurbin walaha ga wanda bai samu yin walaha ita walaha tana zama substitute ne ga wanda bai samu yin kiyamul laili ba qala ta'ala Allah yace wa huwa alladhi ja'ala al laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shi ya sanya dare shi ya halice dare da rana su zama suna maye bayan junansu ga duk wanda yake so ya ambaci Allah ya tuna Allah ko yake so ya ma Allah godiya wannan aya kenan ta 62 a cikin Furqan sai malam yace qala ibn Abbas wal Hasan wa Qatada aywadan wa khalfan yaqumu ahaduhuma maqama sahibi da aka ce khalfatan wato suna maye juna suna wakiltan juna kowane ɗayan su yana tsayawa matsayin ɗayan faman fatahu amalun fi ahadihima qadahu fil akhari duk wanda ya kubuce mashi wani aiki da ya saba yi a cikin dare ya kubuce mashi sai ya yi da rana idan rana ya kubuce mashi sai ya yi da dare haka in baka samu hayin nazari da rana ba sai kai da dare in baka samu hanyar yin katin qur'ani da rana ba sai kai da dare in baka samu yin halin sallan halin yin sallar dare da dare ba ko mun ji manzo Allah yana ramawa da rana to haka ma wanda bai yi sallar dare ba kenan to sai ya zo ya yi da safe in yayi da hantsi sai ta bayyana kamar walaha amma ramuwa ce ga sallar dare ina ba da dama mana biye da waɗannan maganganu da yake tattauna mana kun ga wannan babi kadai da yake magana akan sallar duha jama'a ya ishi fa thesis na PhD ba irin wannan maganganun da yake wannan karatun da yake ga jama'a ya isa irin ɗan boko da suke takama sun iya karatu wannan kada ya ishe su kuma wannan fakar kuma ta duka da kai yake yana zaune ne kawai a masaukin shi a Makka yake ta wannan shiga da fita a cikin littafai da maganganun malamai jama'a ba tare da ya shirya ba ba tare da ya nazari ba ba tare da ya aje kwamfuta ya sa mata intanet yana ta leke leƙe a cikin ustazu google ba ina fata mun gano na jama'a ya leko nan a shamila a wacece wa kafiya a yi ta copy and paste ana haɗawa kafin magariba sai ga mutum ya fito da abu ya ce ya rubuta duka menene copy and paste kawai al'akazu ne wallas a ciro nan a manna can wannan malami ne jama'a na gaske Allah ya gafarta mishi shine sai ya ci gaba da cewa qala qatadatu addu lillahi min a'malikum khairan fi hadha al-layl wan nahar fa innahuma mutayyatani eh, eh, yuqhimani an-nasa fi ajalihim yace ku dinga cika ayyukan ku ga Allah na alkhairi a cikin wannan dare da wannan wuni da kuke gani kun ga su dare da wunin nan mutsayyata ne ana na ɗaiɗaye su ne duk daren da ka shiga da wunin da ka shiga ana na ɗaiɗaye ka ne a ciki yuƙihimanin nasa ila ajali suna ƙara tunkuɗa mutane ne zuwa ga ajalinsu duk wani dare da wani wuni da ya wuce ka ko ka wuce ta cikin shi kenan ko to yana ƙara ingiza ka ne kusa da ajalinka yi ƙoƙari kafin ya ingiza ka gaba ya zama ka moriyarsa wajen ambatan Allah da yi ma Allah yabo Allah ya sa mu dace wa yuqarribani kulla ba'idin kuma suna kusanto da duk wani abu mai nisa duk nisa abu haka ce an sa mai rana ko lokaci kaza za a yi ya ake yi ya kawo a kwana a tashi haka ba shi ma cewa kwanci tashi ko asara mai rai kwanci tashi a kwana a tashi a wuni dare yayi a sake kwana a tashi a wuni dare yayi kana ta hankoran ka kosa ka kai rana kaza ka kosa ƙarshen wata yi ka samu albashi ka kosa ran da aka sa maka rana za ka yi sake aure ka kosa ran da za a rantsar da kai a wani mukami ka kosa ran da za ka yi wata tafiya duk abin da za ka yi ka sa mai rana kana ta ka kosa ya zo kana ta kirga kwanakin ko kafin lokacin ya zo ka ƙara kusa da ka ko da ya zo ya tarar da kai kana ƙara kusanta ajali ne wani hannu la na shi'uru Allah ubangiji ya samu cika da imani wa ni kulla jadidin yace kuma dare da rana su suke kodar da suke tsufar da duk wani sabon abu duk wani abu sabo me ke sa ya tsufa a kwana a tashi a wuni a kwana a tashi in gida ne in mota ce in riga ce in ma mata ce kai sabuwa in ma ko menene sai kaga an yi gida a gari ana kallon ya fi gidan kowa kyau ana zuwa a kalle shi ana tsaya a ɗauki hoto a wajen ana zuwa a shiga a gani yana nan yadda yake haka a kwana a tashi a kwana a tashi sai ga ya zama tsohon gida sai ga an daina yayin shi ya daina ba mutane sha'awa ya zama ma abin dariya a ce da Allah wai da gidan nan shine gidan yayi haka mutum a kwana a tashi haka mace din da aka haifa haka dan yaro kankani haka rigar da ka siya aka ɗinka ma kuka yi rikici da tela don bai gama maka akan lokaci ba in ka saka ta ka so ka zauna ko ka tsuguna inda za ce datti a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana sai ka ga mata sun ɗauke ta suna yin tsimma a gida suna goge datti ko ba za ka gawo shi ba saboda an kwana an tashi zamani ya shuɗe da ita wai ji bi kulli maw'udin ila yawmil qiyama kuma su a kwana a tashi nan. su ne za su zo maka da duwan wani abu da Allah ya alkawari har zuwa ranar alkiyama duk yana fassara mana maganan malamai ne game da wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ya samu daga cikin masu kokarin ambatan Allah da gode masa saboda da kurewar lokaci yayi zamu kwana anan insha Allah sai in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa wa qala shaqiqun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh